alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara godiya ga Allah ta baraka wata ala mai girma da ɗaukaka ah, muna yin addu'a Allah ta'ala ya samu cika da kyau da imani muna kuma cikakken salati ga Allah Muhammad gina da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa da shabansa da duk wanda suka bi wannan tabarki zuwa ranar gobe kiyama ranar sakamako a yan uwa masu girma yau hudu ba za ta kasance ne kan wato siyasa musamman kuma waɗanda suke takara takarar neman wani matsayi daga cikin wato ainihin matsayin da ake ake tsayawa domin su a wannan kasar daga kansila zuwa chairman da kuma wato ainihin gwamnoni da wakilansu da ma shugaban kasa uwa uba da dukkan wanda yake cikin wata rigima ta siyasa dogon aikin wato aiki ne na rigima ba kankani ba ga musulmi na kwarai ya kamata ya kyauta tuniyansa idan allah ta'ala ya jarrabe shi da son wato ainihin ya jagoranci na mutane musamman a wannan zamanin da ya zamanto kamar sayan matsayin ake yi ba cancanta ake bi ba idan kana da kudi isasshe ko ta halal ko ta haram ko wanda ka kwamu ka tare an fi ganinta a ka saboda sayan kujeran ake to hatsarin jagoranci a wannan zamani yana da wahalan gaske yana da wahalan gaske da haka yan kwa musulmai mu diga addu'a ga waɗanda suke nema musamman mutanen kwarai wadda sun rufe ido ne suka shiga domin su taimaka ma al'ummarsu Allah ya sa dukkanin musulmai suna da wannan fahimta to shi mulki a musulunci Allah ke bada shi Allah ta'ala ya ce ka gaya musu kul gaya musu ya Muhammad sallallahu alaihi cewa shi mulki na Allah ne Allah yana ba ma wanda yake so mulki kuma yana fuzge mulki daga wajen wanda yake so yana ɗauka wanda ya ga dama yana ƙasƙantar da wanda ya ga dama duk alkhairi yana hannunsa shi kuma Allah tabaraka wata ta'ala bisa komai mai iko shi ke fidda wato ainihin dare cikin yini shi ke fidda yini cikin dare shi ke fidda wato ainihin matacce daga raye shi ke fidda raye daga matacce kuma shi Allah ta'ala shi ke azurta wanda ya so wanda Allah ta'ala ya ga dama yake azurta duk wani mai arziki da ake cewa arziki na duniya ko na kuɗi ko na gidaje ko na dabbobi ko na gonake ko na ma menene kuɗin da ya mallaka Allah ta'ala ke da shi zaka yawan neman mutum musamman ya hada da halal da haram baya ba shi shi Allah ta'ala kadai yake ba da dukiya yake ba da arziki kuma ya bayar ba tare da lissafi ba sai ga wani ya yi dukiya bai ma san iya dukiyarsa to ba dabaransa ba ne sai Allah ya haɗa mulki da dukiya to da wayannan abubuwan guda biyu ɗan adam yana son su wasu kuma sun kutunu sai sun yi kuɗi dole wani ma yana iya saboda ya yi kuɗi ya kisa ya je wajen boka ya bari imaninsa wani saboda yana son mulki yana iya zuwa wajen boka yana iya sawa a kisa yana iya sawa a tashin hankali kamar da muka gani a wasu jihohinmu na buga misali da zamfara kwanaki a wani ya same ni yana bayani na ce baka da bayani abun kunya muka yi a ce inda ake tinkawon yin shari'a a ce nan ne ake kisa wata za a tura wato shugaba a ba mu ainihin sunayen mutane ya zama to har yanzu muna kotu abun kunya ne ba abu ne da za ka yi jayayya abun kuka ne ba abun dariya ba amma saboda wasu an jarrabe su sun kawo kawunan su sai sun ko da mutane za su mutu ko da talakawansu za su mutu su dai sai sun yi mulkin to mulki na Allah ne yana ba wanda ya so yana kuncikewa kuma a wajen wanda ya so masu neman wannan wato matsayi musamman a wannan lokaci da abin ya karato tunda yanzu an riga an ba da izinin yin wato ainihin shelan wanda suke so su tallata hajjansu ga mutane sauran goma sha takwas ga wannan wata na turawa wato ran ladi da ya wuce kowa ya so tallata hajarsa to musulmin kwarai ya tallata da kyau kada ya ɗiba kansa musibar da gobe kiyama ba zai iya bayani idan kana neman gwamna ko kana neman shugaban kasa ko kana neman wani chairman ya zanto a sandiyar ka aka yi mutuwa gobe kiyama za ka yi bayani wa'annan rayuwa shi yasa ba karamin hatsari ne ba a ce waɗansu suna da 'yan daba waɗansu suna da 'yan kalare waɗansu suna da 'yan kara saboda dai sai sun kai labari to duk ta'asan da aka yi duk barnan da aka yi gobe kiyama za ka yi bayan musamman yawanci masu takara ba sa hana magoya bayan su yin ta'addanci yawancinsu yawancinsu za ka magana ce babba da ya kamata kowane ɗan takara ko wanda yake kusa da shi ya gaya mashi a sa'an nan mutum ya sani ko da mutum ya kai labari ya hau ka zama gwamna ko ka zama waye to Allah ta'ala zai tambaye kai da gudanar da mulkin dukkanin ku masu kiwo ne Allah ta'ala zai tambaye ka kiwon abin da ya baka idan kai minista ne aka san maka karba duk wannan ma'aikatar taka kudin da aka bayar a wajen zaka lissafi gaban Allah tabaraka wata ala yadda aka yi kisa shi musulmi kada ya rayuwa irin ta wato wanda ba musulmai ba mu rayuwar akwai lissafi a cikin ta kuma rayuwar nan yar kankanwa ce idan ka hada ta da wacce take tafe shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a yace duk wanda aka dorawa amanan al'umma ta a kansa sa'an nan ya kuntata masu to Allah ka kuntata mashi haka addu'a ce babba wadda addu'an annabi muhammad sallallahu addu'a ce ka karba ba wani maganin ja a cikin wasu tun daga duniya allah zai kuntata musu wasu kuma zai bar su su holi sai sun je kuntata wanta ta rubanya wasu kuma idan sun kuntata wa al'umma tun anan za a kuntata musu ko kiyama ma kuntata musu saka ba karamin aiki ne mutum ya fito gadan-gadan da karfi da yaji yana neman sai ya yi mulki wannan abin da ya shafi masu takara ke domin kowa akwai akwai abin da wato ya kamata ya bayar da gudunmawa kamar yadda bayani ya gabata a bakin wato ainihin imam tamim kowa akwai abin da ya kamata ya bayar wannan dan da aka gutsuro an gutsuro masu tafiyar ne domin su ne suke rikita lissafin tafiyar suke iya gyara shi suke raba kuɗi suke zuwa wajen bokaye suke cewa a je a tada wani daga aiki suke ce a ji a raunana wani suke ji a je gidan wani a fasa duk suke yi to sai kuma hukumar zaɓe wadda ta fi ɗora mata amanan ta tantance waye ya samu kaza waye bai samu kaza to su ma suna cikin hatsari ba a gani ba domin wannan al'amari da aka ɗora musu amana ce babba idan suka yi sake wani ya zo ya ba su wani abu suka juya alƙalluma suna musulmai gobe kiyama za su bayani shi yasa shawara babba musamman ga 'yan takara da kuma musulman da suke aiki a hukumar zaɓe ka samu malamin ka wanda kasan san malami ne gaskiya ya gaya maka irin hasuran da ke tare da aikinka yana da karanci da za ka samu 'yan siyasa musulmai su samu malami na kwarai ba malami boka ba ba malamin zuwa umra bai addu'a a malamin da zai gaya maka gaskiyar abin da ke ciki na tsari domin shi musulmi baya abu da ka sai da karatu wannan lamari ba karamin lamari ne ba bayan da aka ɗauke shi kawai kamar ka je kawai da kawo shi nan kawo ba nauyin da ke kan ka tukuna a najeriya a yau kana musulmi na fuskantar allah ta baraka wata ala gobe kiyama ba karamin aiki ba ne bare a sa maka mutum miliyan uku a layi a ce ka fito musu da haƙƙinsu ranar alkiyama lokacin da ake rayuwa ta imani rayuwar kowa lahira fuskanta sahabbai ana kiran su a ba su makami su ce ba sa so lokacin ana zaman lafiya ana zaman imani ana zaman jiran aljanna ba nuna ake shaye-shayen giya ake liwaɗi ake kisa ake kama ɗan adam a ce a kawo kuɗi kai ka ɗaukan ma kanka ba kuma ka san ba za ka iya ba ka san kai ƙaramin barawo ne amma ka ce kai ma sai ka yi bala'i kan bala'i bala'i da ke kan ka ishe ka me na rungumo ka a irin wannan yanayin da ake ciki sai na umar bin khattab ya yi ta shiga rigima da sahabbai da yake bama gwamnati karba ya ce wallahi sai kun karba ni ma tun na karba kuma sai kun karba amma kaga mu yadda ake ciki a yau har ya zamanto musulmi ne zai ce a je gidan musulmi a je a barka saboda shi yana neman yi mulki musulmi ne saboda a zaɓe shi a jiha ta musulmai za a sa musulmai matasa su je su tare wani su je su buge wani ba fa wanda ba musulmai ba ba saboda kana neman matsayi a nan duniya matsayin da an riga an gama wanda za a ba wa an rubuta wanda ba zai samu ba uwa masu girma mu yi hatara kuma mu tausayawa yan uwan musulmai wanda suke cin wannan bala'i da ba su shawarwari masu kyau ba wai ba tozarta su bane shugaba ba abin tozarta bane shi yasa gobe kiyama duk wanda ya shugabanci na kwarai shi za a so mu kira cikin inuwar rashin Allah tabaraka wa ta'ala za a kira jama'a bakwai gurup gurup guda bakwai to wanda za a soma kira su ne shugabanni masu adalci saboda matsayinsu da irin wahalar da suka sha a duniya haka shugaba ba ba abin tozartawa ba ne ba abin walakantawa ba ne abin girmamawa ne idan ya yi abin da aka sa shi wallahi da yawa ba su ma san me aka sa su balle su, ba su ma san me aka sa su balle su, 'yan kaɗan ne wai da suka sani kuma suke kokarin kamanta saka aiki ne akan mu domin yan mu ne muna sallah tare muna azumi tare muna zakka tare mu gaya musu abin da zai sa su ɗaukaka a duniya sa'annan gobe kiyama ma su ɗaukaka a duniya su yi gwamna su yi minista su yi shugaban ƙasa gobe kiyama Allah ya soma kiran su cikin sa wannan shine murna amma ba a nan su kashe su daure, su farke su kunce su yi zalunci sannan gobe kiyama a tattaro su cikin sarka a ce su yi bayani mu taimaka musu Allah ya taimake mu Allah ya ta'ala ya sa a wannan zabe lafiya Allah ya sa mutanen kirki su za su ci Allah tabaraka wa ta'ala kuma idan ya kawo nasarar nasu Allah ta'ala ba su ikon yin adalci